aikin zuciya waɗanda kyautatu aikin zuciya waɗanda kyautatu dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi dujiki ya kyautata annabi ya faɗa a hadisi inda gurbata dujiki ya gurbata gaba ɗaya da gurbata jiki ya gurbata gaba ɗai alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka yan uwa masu albarka masu kallon wannan tasha mai albarka a daidai wannan lokaci a duk inda kuke ne muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu kuma a har kullum dai ina mana fatan alheri da fatan dacewa duniya da lahira muna nan cikin wannan darasi namu na amalul kulub ayyukan zuciya kuma a darasinmu da ya gabata mun tsaya ne a wata gaba inda muka karanto ayoyin alkur'ani da suke kwadaitarwa suke kira ga cewa lalle ne mu yi ƙoƙari mu zama masu wata sifa mai daraja ta al'ina ba masu komawa zuwa ga allah maɗaukakin sarki a cikin al'amuranmu ga baki ɗaya to yau za mu tashi a kan hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda shi ma wani dalili ne wani shaida ne da ke ƙara nuna wato muhimmancin ruko da wannan sifa ta al'ina ba sifa ta komawa ga allah maɗaukakin sarki sifa ta al'inaba wadda yake wato matabbacinta shine zuciya sannan kuma idan ta yi karfi a zuciya sai ta bayyana a cikin gaɓoɓi wanda yake za a ga mutum yana aikin da ke nuna cewa lalle ya koma ga allah maɗaukakin sarki to akwai wani hadisi shi ma ɗin dai wanda ma'aiki sallah sallam aka rawaita daga gare shi wanda yana nan a cikin littafi na sahih muslim wanda imam eh, muslim ya rawaice shi wanda wani zikiri ne shi ma kamar yadda wancan zikiri ya gabata daga sayidina ali allah ya kara mushi yadda a abin da ya shafi wato sifa da ta gabata ta alkushu to a nan ma akwai wani hadisi wasu zikirori wasu addu'o'i da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa yayin da ya tashi cikin dare zai yi ƙiyamun lail zai yi na nafilfili wannan zikiri gashi nan za mu karanta yanzu in allah ya so ya yarda wanda yake a ciki ne za mu zo mu samu wata gaba da kalmar wato al'ina ba komawa ga allah ta fito daga cikin addu'a da aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ake so mu ma mu yi koyi da shi manzo yakan ce allahumma lakal hamdu ya allah dukkan godiya da yabo ya tabbata gare ka mana bisa nimomin da allah maɗaukakin sarki ya yi domin ni'imomin shi suna da yawa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha inda za mu ce za mu lissafa mu ƙididdige nimomin allah a kanmu ba za mu iya kaiwa ƙarshen su ba ko mu iya lissafa su saboda haka allah ya cancanci mu gode mushi manzo sallallahu alaihi wasallam yayi haka ya gode mishi da harshen shi kuma ya gode mishi da aiki cikin godiya da aikin nan shine wannan tashin da yake ma yayi wannan sallah din wanda yake riwaya ta zo mana manzo sallallahu alaihi wasallam zai tashi yayi sallah har kafa shi ma ta kumbura uwar mumini Aisha take cewa ya kake haka bayan an gafarta maka ka sassautawa kanka yake cewa ai ya kamata zama mai godiya kaga godiyar ne wannan ma tashin da yake sallah ya gode da bakin shi sannan aikin shi ma ya nuna to haka ake so mu zama anta nuru samawati wal ard ya allah kai ne hasken samai da ƙasa haske kowane iri allah ya haskaka wato duniya ga rana nan kana gani in kana neman haske ne ma na zahiri sannan da daddare ma ya haska maka daren da falalar ikon shi da ƙudurar shi kana ganin ko'ina ya ƙawata maka sama da wato taurari sannan kana neman haske wanda yake shi kuma ma'anawi ba irin haske wanda kake gani ba to allah maɗaukakin sarki shine mai wannan hasken haske na shiryar da mutane ya kubutar da su daga duhu na kafirci da bata zuwa ga haske na imani da shirya duk allah shine mai wannan hasken shine yake sa wa mutane haske su gane gaskiya domin su bi allah shine hasken sama da ƙasa walakal hamd ya allah godiya ta tabbata gare ka manzo ya kara jaddada abin da ya faɗi a farko saboda muhimmancin shi an taqayyumus samawati wal ard ya allah kai ne wanda yake tsaye da al'amuran sammai da ƙasa dukkan wani wato abubuwa da ke gudana ta ɓangaren ka ne haka ka so ya kasance babu wanda ya isa ya zo ya shiga cikin irin wannan aikin ya ce zai yi wani abu dukkan wani abu da ake yi da ke faruwa bisa ƙuduran allah ne babu wanda ya iso ya ce zai kawo wani tsari na banza shi yasa masu tsaurin kai masu barna masu saba wa allah suka zama masu raunin kwakwalwa da masu raunin hankali gani suke duk abin da suke wato sun gagari allah suna zaluntar mutane suna kashe mutane suna wulakanta mutane ana barna a doron ƙasa ana gani ai babu komai wasu ma cewa suke there is no life after death ma'ana ai babu ma wata rayuwa bayan mutuwan kawai ai duk abin da ake so ai zaka ga suna kashe mutane su shiga kasashen mutane su kashe a kashe musulmi a ko'ina a kona a datse musu gaɓoɓi haka ake samun mutane suna irin wannan barna a ko'ina ba dan komai ba saboda suna gani ai mulki da wannan kudura da wasu abubuwa suna gani ai nasu ne yadda suke so za su to wannan rashin imani ne yasa suke haka da sun san cewa abubuwa a hannun Allah suke kawai yana musu istidraji ne da sun tuba to amma ba su da rabon shirya ko da za su iya sanin hakan ma sai Allah ya so ne za su iya ganewa to mu mun riga mun sani kuma mumini yana da kyau ka yi imani ya zama wajibi ka san cewa dukkan waɗannan abubuwan da ake ba an gagari Allah ne. shi Allah mai yawan haƙuri ne yakan bar mutum sai ya ba shi dama yadda zai tuba ya kasance bai tuba ba sai ya kama shi da duk wani abu da mutum ya yi na barna ko da ya dawwama yana yi da zarar ya mutu shi kenan zai ji kaman bai taɓa yi ba zai faɗa cikin azabar Allah saboda haka mu ne muke gani kaman ya zai Allah bai azabtar da su wani da wani buga shi suna barna a Allah mai yawan haƙuri ne aita in mattanahum sinin thumma ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un shin waɗannan mutane da kake gani suna barna dan an rayar da su rayuwa mai yawa sannan sai alkawarin da ake musu na azaba ya zo musu suka mutu suka shiga cikin azaba to amfanin mai rayuwar ta musu za su dinga cewa ai ba su ma taba rayuwa a duniya ba sai rana ɗaya ko kuma ma wani yanki na rana ɗaya saboda azaba allah ya tsare mu saboda haka duk abin da kake gani yana faruwa ka sani cewa allah yana haƙuri ne ba dama ga mutane amma mulkin duniyan nan ga baki ɗaya nashi ne abubuwan da ke faruwa ma sun ishe ka wani ya zo ya ce misali ba za a yi rana ba mana ko ce ba za a yi dare ba ko bishiya kada ta fito ko abubuwa ba su tafi ba ba wanda ya isa ya haka saboda haka wannan yana nuna maka cewa dukkan wani mulki ga baki ɗaya da tsayuwa ga al'amura na duniya da lahira ga Allah suke kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a nan gurin walaka hamd ma'aiki ya ƙara tabbatar da godiya ga Allah yake cewa an tarabbu samawati wal ardu man fihin kai ne mahaliccin sammai da ƙasa da abun da ke cikin su ga baki ɗaya naka ne kai ka halicce su kuma kenan kai ya kamata su bautawa da a ce suna da hankali da a ce suna da tunani wanda ya halicce su shi ya kamata su bautawa antal haq ya Allah kai gaskiya ne kai ne gaskiya Allah shi ne gaskiya in jima'a ke sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya faɗi gaskiya ne sannan kuma duk alkawarin da ya kuma gaskiya ne magana shi gaskiya ne waman asdaqu min Allahi hadithan waman asdaqu min Allahi qila babu wanda yake Allah gaskiya zance babu ma wani kawai shi kadai ne yafi kowa ba ana nuna maka cewa akwai wani wanda ma zai kwatanta wai gaskiya ko magana ta Allah ba a'a wannan sifa ne asdaq wanda yake wani taraf ɗin wani bangare shi bai da wani kaso a ciki kawai in dai al'amarin magana ne to kawai Allah shine kankat gaskiya na ƙarshe kenan Alƙawarin da ya gaskiya ne sannan kuma haɗuwa da Allah ma gaskiya ne in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kiyama gaskiya ne dole ne a yi imani da tashin kiyama cewa za a haɗu da shi kaga idan kai imani da haka ka sani to wannan zai sa ka yi tsantseni ka bi rayuwa a hankali ka yi rayuwar ka salin alin ta yadda za ka gama lafiya ka je ka samu allah lafiya zai iya wa ka yi ce ka yarda cewa akwai tashin kiyama amma kuma yanayin ayyukan ka da barnanka yana karyata haka to kenan kana da matsala ya kamata ka tabbatar da cewa ka yadda cewa za a haɗu da allah kenan ka yi kyawun aikin da zai sa ka haɗu da allah lafiya waljanna haq aljanna gaskiya ne sannan wuta ma gaskiya ne in ji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abubuwa ne na gaibi kada musulmi ya zama kawai shi zahiri ya yarda da shi ko kuma ya dan imani din amma kuma bai kai mataki na yaƙi ne da muka yi ta bayani a wancan darussan ba a'a an faɗa mana gashi ka ga ayoyi na Allah a fili wanda ka tabbatar da su sama da ƙasa kai kanka halittarka to sai aka ce maka a can kuma ko wasu abubuwa wanda ba gani ba to su ma yi imani shine cikan imani allazina yu'minuna bil ghaib muminai na kwarai suke imani da gaibi abin da ya faku kada ka zama zahiri ka ce kai sai abin da ya zama a fili za ka yarda da shi wanda ya buya ba ka yarda da shi ba a'a ka haɗa wannan shine cikan imani saboda haka nar aljanna wuta gaskiya ne allah ya tanaje su ga na kwarai da kuma munana allah ya sanya mu cikin na kwarai kuma tashin kiyama gaskiya ne tashin kiyama yana nan zuwa allah maɗaukakin sarki yake cewa ya kusa wa ma amru sa'ati illa kalam basar aw huwa al'amarin tashin ƙiyama fa ba komi bane face kamar kyaftawan ido ne ko ma yafi haka kusanci to mu ne muke gani akwai yawa muna da time sosai in kana duba lokacin ka shekara nawa kai sannan shekara nawa ne ma yawanci ake yi misali sai ka ga in ka daɗe ka yi ɗari ba ma a kaiwa hakan sosai to kaga ko dubu ɗaya kai sai ka je ka mutu kai shekara dubu nawa a kabari ya kenan misali ko shekara nawa kai kana mutuwa kai ciwo ma in ya zo maka zaka ji kamar baka taba ma rayuwar ba a duniya ma irin wannan zai kara sa ka gane cewa dai rayuwar ma ba komai bane Allah ki cewa iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin muridun ma'ana hisabi ga mutane ya kusa amma a koda yaushe suna bujirewa suna cikin gafala da wasanni to yana da kyau mu lura mu gane cewa fa lalle tashin kiyaman nan yana zuwa ga alamomi nan ma'aiki mai gaskiya ya gaya mana kuma muna ta ganin ire-irensu wasu ma suna nan tafi nan gaba kaɗan saboda haka tashin kiyama na zuwa muna fatan allah ya datar da mu ya samu gama lafiya manzo sallallahu alaihi ya ci gaba da cewa wato allahumma laka aslamtu ya allah gare ka na miƙa wuyana wa bika amantu kuma da kai na imani wa alaika tawakkaltu gare ka na dogara ma'ana komai ina mai da shi gare ka ne ya allah ina dogara gare ka cikin al'amurana wa ilaika anabun wa ilaika anabtu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu to kaga wa ilaika butun nan shine abin da muke kokarin kaiwa zuwa gare shi ma'ana al'inaba kenan mai da al'amura zuwa ga Allah madaukakin sarki ma'aiki sallah sallah yake cewa gare ka nake mai da al'amura na kaga dama ya ce shi bai zama wani sabo ba ko fararren abu ko wani mai sabawa manzanni da suka gabace shi a can baya mun gaya muku cewa annaba da suka gabata da manzanni siffar su ce wannan al'ina ba komawa ga Allah irin su annabi Ibrahim inna Ibrahim la halimun awwahun munib Dawud Allah yake cewa fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anab ya koma ga Allah madaukakin sarki ya nemi gafara to annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma irin kan hanyar su yake shi ma yana mai da al'amarin shi ga Allah to kai ma ni ma ke ma mu ma ga baki ɗayan mu mu zama masu mai da al'amuran mu ga Allah madaukakin sarki saboda aiki ne na zuciya mai girman daraja wannan wa bika khasamtu manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuma da kai ne ma nake yin wato kokarin tabbatar da hujjata in an yi wato fito na fito da addini na kan je da ƙarfinka na kare wannan addini na yi husuma wanda yake ta dace na ƙoƙarin tabbatar da gaskiya addinin nan na karya abin da yake karya ne na daga kafirci da sauransu manzo sallallahu wasallam yana amfani da wannan da hujjoji mabayyana da abubuwan da Allah ya hore mushi gurin tabbatar da cewa lallai ne addinin Allah nan gaskiya ne to haka manzo sallallahu wasallam yake faɗi wa bika khasamtu kaga mu ma sai mu koyi da haka kenan wa ilaika hakamtu kuma gare ka ne na kai hukunci na ya Allah madaukakin sarki bana kai hukunci na ga kowa an ba kai ba dan kai ne mai hukunci faghfir li ma qaddamtu ya Allah ka gafarta mun abinda na gabatar wa akhartu da abinda na jinkirtar na daga laifuffuka wa asrartu da abinda na boye shi wa alantu da abinda na bayyana shi duk wani nau'in laifi ya Allah ka gafarta mun wannan koyar da mu manzo sallallahu alaihi wasallam yake ko shakka babu musamman dai mu din nan wanda yake abubuwan mu sun yawa na kurakurai da laifuka to lallai ne mu dage da wannan addu'a kuma muna koma ga Allah maɗaukakin sarki akan duk laifukan nan kuma muna ƙoƙarin gyara lamuran mu cewa ba za mu dinga koma cikin waɗannan laifuka ba muna tuba tuba na gaskiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki sai mu samu daraja mu samu ɗaukaka mu samu matsayi gurin Allah da ƙarshe manzo yake cewa anta ilahi la ilaha illa anta ya Allah kai ne mahalicci na wanda ka halicce ni ba abin bauta da gaskiya sai kai wannan hadisi imam muslim ya rawaice shi a cikin littafin shi na sahihi ibn al-qayyim Allah ya mishi rahama yake faɗi a cikin littafin shi mai suna al-fawaid yake cewa al-inabatu to kaga wannan sifa ta al-inaba komawa ga Allah madaukakin sarki abinda ake nufi da ita hiya ukuful kalbi ala Allah azza wa jal shine ma'ana zuciyar nan ta mutum zuciyar mu ta kasance ta lizimci Allah madaukakin sarki tana komawa gare shi ka katikafil badan sai maka misali kaman abin da ka sani na itikafi da kila ake yi ake lizimtar masallaci a cikin ramadan ko kuma ma misali mutum ya kasance mai yawan lizimtar masallaci yana ibada yake cewa wato zuciyar mutum ta lizimci Allah gurin koma gare shi kamar yadda mai ibada a masallaci yake zuwa ya dage ya tare a can gurin ya ta ibada kamar misali a kwanaki goma kenan na watan ramadan wanda galibi za ga ana raya wannan sunna ana dacewa ana ta ibada ana ta ibada an lizimta to kai ma din zuciyarka ta kasance ta yi haka tana yawan koma ga Allah maɗaukakin sarki shine al'inaba la yufariquhu ta yadda ba za ka rabu da Allah maɗaukakin sarkin ba yake cewa wato haqiqatu zalika ukuful qalbi ala mahabbatihi abinda ake nufi da haka wato zuciyar mutum ta dawwama akan san Allah maɗaukakin sarki san bin shari'a shi da san bin abinda da manzon shi yazo da shi da kuma ambatan Allah ta hanyar girmama shi wa zikrihi bil ijlal ambatan Allah ta hanyar wato girmama shi da kuma martaba shi Allah maɗaukakin sarki sannan kaga abin da ya shafi zuciya kenan sai kuma ɓangaren ita kanta nacewa da komawa ga Allah a kodayaushe ta ɓangaren gaɓoɓi ibn al-qayyim yake cewa wa ukuful jawarih ala ta'atihi bil ikhlasi lahu sannan gaɓoɓi su kasance sun samu tabbata sun nace suna komawa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar yin ikhlasi tsarkake zuciyarsu su yi komi don Allah wanda yake shi ma ikhlasin nan aiki ne na zuciya wanda nan gaban Allah ya soya da shi ma za a zo a taba shi to a ko da yaushe ya kasance gaɓoɓinka suna yin biyayya ga abin da Allah maɗaukakin sarki ya ce a yi kana yin ikhlasi kana tsarkake addini ba wai kuma don a gani a yabe ka ba kana yi don neman ladan Allah ne don shi ne wanda zai baka lada wani ba zai iya baka ba sannan kuma wal mutaba'ati li rasuli sallallahu alaihi wasallam sannan ta hanyar yin bibiya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dama wannan shine ikhlasi ai yadda malamai suke faɗi ka tabbatar da cewa wato kayi ikhlasi a cikin ayyuka wato abinda ake nufi da ayyuka na kwarai kafin a karɓe su su samu sharaɗi guda biyu ikhlasi gashi na an ambata ka tsarkake niyya ka sannan kuma ka bi wato koyarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ka yi yadda yayi kada ka yi sabon abu ka yi kirkiran abu abin da ake nema kenan amma duk lokacin da kila kai ikhlasi misali kai wannan aikin kana ka tsarkake zuciyarka to amma kuma baka bi abin da manzo ya ce a yi ba to kaga kayi laifi kenan da dama wasu masu ibada suna fada cikin irin wannan ai ta zikirori masu yawan gaske ko ka zo kai ta salloli ka yi raka'a ɗari ko ɗari biyu ka karanta lawo sau ɗari ko sau ɗari biyu ko a zo a ce maka ka yi ƙafa dubu wanda wanda ya ce kai nan ba zai iya haka ba amma kai ya zo ya lizinta maka irin wannan kai kana da kyakkyawan niyya kila to amma kuma an ɗora maka aikin da manzo bai koyar ba kaga ka zama zero kenan baka samu komai ba kada ka yi haka wani kuma sai ka ga a'a shi akasi ne zai zo ɗin kila ya yi aiki irin aikin da aka ce an koyar manzo ya yi amma kuma babu ikhlasi kaga irin riya kenan wannan allah ya kiyaye mu duk wannan abubuwa ne abin zargi wanda za su halakar da mutum mu tabbatar mun samu ikhlasi mun yi aikin dan Allah dan shi zai ba mu lada kuma mu yi irin aikin da ma'aiki ya koyar sai mu tsira ibn qayyim ci gaba da cewa to duk wanda zuciyar shi bata koma ta lizimci Allah madaukakin sarki ba to lalle ne ya sani zai koma ya lizimci wani abin wanda yake ba Allah ba wani abin bauta wanda yake na ƙarya gunki ne bushiya ce ko ko ruwa ne ko ma menene zaka ga yaje yana wancan din kaga kenan an ƙi sharan masallaci an yi ta kasuwa to allah kiyaye mu to in ba wannan dole a samu wannan lallai ne ka yi kokari ya kasance ka bi allah ka bi addinin shi ka biya ga musu sallallahu alaihi wasallam sai ya kasance zuciyarka ga baki ɗaya ta samu aikin da ya dace da ita domin idan baka yi hakan ba to sai ka ga ka je ka fada cikin abin da yake na shirka ne na barna ne wanda yake ana fatan kuma wato muna fatan allah ya mu saboda halaka ne to shi ya sa ma annabi ibrahim allah ya kara mushi wato aminci yake kalubalantar mutanen shi yake ce musu ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun waɗannan wato gumaka ababen bauta dinnan da kuke bauta wa waɗanda yake ba za su amfanar da ku da kuma ba su cutar da ku da komai ba menene su ne ya riga ya sani amma yana zargin su yana matukar mamaki me yasa kuka dage kuka nace cewa su za ku bauta ga gashi Allah shine ya halicce ku kaga kenan sun bauta Allah sun koma waɗancan gumaka da wasu abubuwan bauta na banza kenan to haka abin yake ko a yanzu ma duk wanda ya bar Allah to za ga ya kama wato eh, ya kama tasha ya kama abin da yake ba zai mai amfani ba zaka ga kenan ya sake reshe ya kama ganye kamar yadda hausa suke misali ga wanda ya bar abin da yake muhimmi gare shi kaga wato reshe ana ga yana da karfi za ka iya rike shi kila kaɗan yi lilo ma daga baya kaɗan dan tsira ka yi escape in kana cikin wata damuwa ne ko ba haka ba shi ko ganyen ka kama sai dai ku faɗo tare ga baki ɗaya allah kiyaye mu to shekul islam ibn taimiyya yake cewa a cikin majmul fatawa wato mujalladi na wato takwas kusan shafi 400 da wani abu yake cewa wato al'inaban nan inda aka ambato mana labarin annabi shu'aibu allah kara mushi yadda inda yake cewa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib yake cewa ni ga allah na dogara kuma gare shi nake mai da al'amura na wato unib nake mai da al'amura na gare shi shi allah maɗaukakin sarki sai shekul islam yake ce mana fa innal inabata ila allah wal matab ruju'u ilaihi bi ibadatihi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi ma'ana mai da al'amura ga allah maɗaukakin sarki shine wato mai da al'amura ka ji cewa zuciyarka ta koma ga allah maɗaukakin sarki ka ji cewa ka koma gare shi ta hanyar ibada ba za ka bauta wa kowa ba sai allah shi kaɗai kuma shi kaɗai za ka yi wa ɗa'a kuma manzan shi kawai shi kaɗai za ka yi wa biyayya dama haka al'amarin yake wati'ullah wati'ur rasul abi allah abi manzo ayi da'a ga allah ayi da'a ga manzo sallallahu alaihi wasallam ibnu taimiyya allah mishi rama yake cewa to wannan shine hakikanin ma al'ina ba koma ga allah ka ji cewa allah zaka bautawa shi kadai zaka yi wa biyayya manzon shi zaka yi wa biyayya sai yake cewa wal abdu la yakunu muti'an lillahi wa rasulihi bawa baya kasancewa mai da'a ga allah ko ga manzon shi matukar ne wato bai kasance yana aikata abin da Allah yake so ba illa bi fi'li ma amara Allahu bihi wa tarki ma naha anhu wato babu yadda za a yi mutum ya kasance ya samu daraja ta cewa shi mai da'a ne ga Allah maɗaukakin sarki ko mai da'a ne ga manzo sallallahu wasallam har sai ya kasance yana aikata abin da Allah yake so da kuma abin da manzo sallallahu wasallam yake so ya ce a aikata shi ne zai zama cikakken mai da'a saboda haka abin ba a baki yake ba Allah daukin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni Allah mutane na ta da'awa cewa suna son manzo tuntuni har yanzu ma ana da'awa a ce a'a ai waɗannan ba su san annabi sun hana ai kaza sun hana ai wancan ai wannan to idan da gaske ne ai hanya da ake gane wane na son wane shine ya bi umarnin shi ai innal muhibba liman yuhibbu muti'un aka ce duk wanda kaga yana son wani to zaka ga yana bin shi ne to an ji idan har kana son annabi sallallahu alaihi wasallam to kayi biyayya gare shi haka ne ake ganewa shi yasa al-hasan al-basri babba daga cikin manyan tabi'ai masu daraja yake cewa wasu mutane suna raya cewa su suna son annabin rahama suna ikirarin cewa su suna son shi shikenan sai Allah ya kama su ya zo musu min haythu la yash'urun ta da ba su ma sani ba su sani ba sai yake cewa sai saukar da wannan ayar ya saukar da qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum in har da gaske ne din kuna so na manzo yake cewa to ku bi ni Allah zai gafarta muku to kenan duk wani mutum wanda yake shi yana ikirarin cewa yana son Allah yana son annabin Allah to kenan yadda za a gane shine ya bi Allah wannan aya ta sauka ne don ta zama wato mai yin hukunci mai katsa hanzarin wato kowane irin hanzari yake da shi a kowane lokaci ne a wannan zamanin koko a zamanin da suka gabata in dai har da gaske yana son allah to zai zo ya bi manzan allah sallallahu alaihi wasallam ne to kaga duk irin su munafukai sun fita daga ciki suna ikirari kaza da kaza amma aikin su ba haka ba son manzan allah sallallahu alaihi wasallam da kuma mutane irin na yanzu waɗanda suke aikata abubuwa na bidiyo'i da sauransu duk idan ka ɗora su kan wannan ka'ida ta wannan aya za ka ga cewa wannan ikirari da suke yi na cewa suna son annabi sallallahu alaihi kusan ba haka bane magana ne kawai na fatar baki don cikakken abu shine wato ka bi manzo sallallahu sallam kuma da farko ma ka bi Allah maɗaukakin sarki sannan ka yi biyayya ka yi da'a ga manzon shi sallallahu alaihi kuma wannan shine hakikanin al'inaba shine komawa ga Allah maɗaukakin sarki to wannan shine abin da ya shafi wato wannan sifa wannan aiki na zuciya mai matukar daraja mai matukar muhimmanci na al'ina ba kuma da wannan ne muka zo ƙarshen shi wannan darasi namu sai idan allah mai kowa mai komai ya kai ranmu lokaci na gaba za mu zo mu ɗora a kan wata sifa ko kuma wani aiki daga cikin ayyuka na zuciya a madadin wannan gidan tv mai albarka da kuma duk ma'aikata waɗanda suka taimaka gurin kammaluwa wannan shiri ta hanyar haɗa sautin shi da komai da kai komo da sauransu to nake cewa sai wani lokaci wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu aikin zuciya dujiki ya annabi ya faɗa a hadisi rujiki ya kyauta na annabi ya a hadisi in ta gurbata rujiki ya gurbata gaba ɗai in ta gurbata rujiki ya gurbata gaba ɗai